أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya daidai da goma ga watan bakwai miladiya dubu da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai a kashi na biyu na goron sallah kamar yadda muka yi bayani jiya za mu tashi akan wato muna magana dai akan wannan salafin wa sittuna qissa min nihayatil zalimin wato kisoshi 63 daga kisoshin azzalumai wanda jiya mun yi kun ji irin yadda aka yi bayani karatun jiya na yana da a ahammiya wanda ya kamata mutum ya je ya duba saboda mutum ya kiyaye wasu abubuwa da wasu maganganu da mutum yake yi baya ba su lura kuma dama tun farko can mun yi magana cewa mutum da yawa yakan yi maganganu da harshen shi ya faɗi wasu kalmomi bai ba su tunani ba kuma waɗannan kalmomi sun kifa shi a cikin wuta wani lokaci kuma mutum yakan faɗi wasu kalmomi bai ba su tunani ba yana ganin kama abun nan ne kuma sai su dalilin shiga shi aljanna haka nan kuma aiki za ka yi wani aiki kana ganin shi kamar ba komi ba amma kuma aiki ne watakila wanda yake zai sa ka aljanna kuma a ce da shi ka samu aljanna bayan kuma ka yi wasu mahimman ayyuka da kake ganin su ne mahimmai wataƙila ba su ne dalilin shiga ka aljanna ba in ba ku manta ba lokacin da muka karanta a tattara fi ahwalil mauta da abu da kai magana an yi magana a kan cewa wani bawa ya mutu aka ce an yi mafarki an gan shi bayan ya mutu cewa yi da wani aiki yake gani babba wanda yake ganin zai sha a lahira ya ce yana da saukan ƙur'ani da ya yi guda talatin da shida aka ce to ko dai ba karba ba ya kara cewa yana da abin nan a'a hajji ne ya yi so 36 ya yi hajji so 36 aka ce to ba karba ba ya kara cewa to yana da saukan ƙur'ani guda 360 aka ce to shi ma ba karba ba aka ce da yake shi arifi ne sai kawai ya kulle magana sai ya ce to shi yanzu ya zo yana neman yana neman cewa zai samu aljanna da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ya zo yana neman rahama ta hanyar samun yadda Allah ta baraka wata al'aka ce to da wannan ne ake samun kubuta wanda duk ya zo ba da irin wannan tunani ba da wuya ya kubuta kaga wannan an yi maganan manya amma daga nan bai ci gaba da lissafi wasu ayyuka ba amma sai gashi jiya kuma mun yi magana akan wani cewa shi kuma abinda watakila ba ma lura da shi kuma ya yi shi an ce kuma ta dalilin shi ya samu aljanna tunda an ce yana cikin jirgi sai ya ji wani ya yi atishawa sai ya kara biyan kuɗi ya shiga cikin babban abin nan kamar yadda muka ba da misali ya cewa mutum ya shiga jirgi watakila da yana cikin kwaman abin nan ba yanzu kuma sai ce bari ya je shiga inda vip suke shiga to kuma shi ba dan ya je ya zauna wurin ba sai dan ya ji wani ya yi atishawa a wurin da ya je kuma ya je ya shiga wurin a ya je ya gaishe shi shi kuma ya ce ya ce mai yarhamukallah yarhamukallah shi kuma ya ce firullahu lana wa lakum ko kuma yadi yahdikumullahu ya yuslihu balakum to wannan abun ya dawo bayan yayi wannan aka tambaye menene yace yana fata ne wannan mutumin yana daga cikin watakila wanda ake karba addu'a su shi yasa ya je wurin shi ya gaishe shi ya mai gaito atishawa kuma ya dawo kuma ko suna cikin jirgin nan aka ji ana cewa Abu Dawud ya sayi aljanna da dirhami ko ya sai aljanna ubangijin shi da dirhami wannan dirhamin da ya kara aka bashi ya kai ta inda VIP suke saboda kawai ya gaida wani da atishawa dalilin wannan ya samu aljanna ta dalilin wannan zaka iya tambaya ka ce to yanzu duk ayyukan da yayi banda waɗannan amma kaga wannan ne da shi ne aka wannan ba ko aka ce ya sai aljanna ta dalilin wannan na haka ba a rena wani abu a shari'a in an ce wannan abu shari'a ta ce a yi to kada ka gan shi kaman karamin abu komin da kake ganin shi kaman ba wahala bane wajen yi da za a kalla shin da gaske ne shari'a ta ce a yi shikenan kawai ka kama yi kuma kuma ganganci ne a tambaye ka a ce maka ka yi abu ka rika tsayawa kana tambayan sai ka san matsayinsa sannan ka yi sunna ne ko ko wajibi ne ko ko abu muka ba da misali ga cewa ga wani wanda yake imam abubakar ashibli an ce gashi ya zo zai mutu amma baya ma iya motsi hasali ma jikin shi ya riga ya yi sanyi amma ya ce ma yaron sai ya masa alwala kuma ya zo ne masa alwala ya ce masa bayan ya yi magana yake cewa akwai yake cewa kaga kuma ya nuna mana mahimmancin kulawa da misali zalunci tunda kun ji fa ya ce yana tunawa da wani dirhami guda daya na zalunci amma yanzu ya biya dubun dubu dubu dubun dirhamomi saboda wannan ba wani abu da ke damun shi kuma kullum sai wannan tunanin cewa yau fa wannan abu da ya damai lalle yi wani babban abu saboda dirhami guda ɗaya kuma ya biya dubu dubu dubu so dubu yana ta maimaitawa amma wannan abu yana daga shi abin da ke damun shi to ku lura da wannan sannan kuma ku lura da wannan maraja fa ake yi da wayo kawai saboda dan Borno ya ci a bari aka ji wanda a gaje sai an gama kuma mun dade jiya sosai saboda haka wannan yana nuna mana mahimmancin kulawa da abu na shari'a a wannan lokacin karatun ya fito yadda magabata suke kyaman zalunci a ce mutum yau ya zalunci wani nan mun taɓa yin magana cewa akwai wani ina tsammanin muhammad bin sirin ne aka yi maganan cewa ya tuna ana bin shi bashi ya kasa biya ya daɗe bai biya bashin nan ba amma ba wani abu ya hana shi biyan bashi ba sai wata kalma guda ɗaya da ya faɗi ma wani wata rana ana magana na ya ce masa ya ce masa muflis ya ce masa kamar ka ce mutum wanda bai da kokobo ko kace mai wani shuru da Allah baka da baka da irin wannan kalman yace irin ta ya tuna ya taba ce ma wani tunda ya ce mai bai da kwandala to shi ma bari a hana shi kwandalan aka yi ta bin shi bashi duk kudin da zai samu kuma bai iya biyan bashin nan sai da aka yi ta bin shi bashi sai da aka yi shekara arba'in ya tuno da wannan kalman ita ce take ja mai matsala sannan ya nemi warwarewa sannan ya samu warwara kaga kalma ce ya karama na eh to kaji ma har kulle sai da ka tsare shi ma a saboda wannan abu kuma ku dubi darajar shi ku kalli yadda ya shahara wannan lokacin mashhur ne jiddan saboda abun nan ne amma kaga wannan sai da aka yi shi ba aka aka tsare kuma ya kasa ga menene wai ya sa ya kasa biyan bashi har sai da aka yi shi an kulle shi a kalma ce ya faɗi ma wani guda ɗaya marar daɗi irin wannan kalma to shi kuma wannan ku duba gashi kwandala ɗaya ce amma yana ta biyan kuɗi dubu dubu saboda yana son ya dai tabbatar an je lahira yana da wani abu da ya biya wannan kuɗi. sannan kuma aka zo aka ce bayan nan sai ya ce kuma ya masa alwala kaga yanzu mutane so nawa ne mutane suka damu da magana alwala ni babban abin da ke damu na yau ba wai wanda za a ce ba su karatun ba ba su sani ba wanda ya karatun wani lokaci malam sai ga mutum ya yadda littafin ya yadda abin da ya koya kuma yana yin wani abu daban kai ka ce ba da shi kai karatun ba tun da jiya mun fara magana ne akan maganan cin abinci da hannun hagu aka yi magana cewa ai ba ma sai ka je nema wani a nan za a gama karatun wasu su fita kuma su kama shan ruwa da hannun hagu ko kuma su kama sha da abin nan jinsu kana ana gani amma mutum magana hadda aya wani kace ya kawo jiya wani ya ce ya an ma kawo aya ya ce babu laifi a wannan ba inda aka ce akwai laifi ci da hannun hagu kenan da abin da annabi ya kafa ya rusa shi to saboda haka waɗannan matsaloli ne sosai to kuma sannan magana alwala so nawa muka alwala ko daga cikin abin nan inda muka yi magana can da muka karanta alayyi halin tamut da sauran abubuwa na samun husnul khatima ko kuma wanda ke sa a samu su'ul khatima sai da aka yi bayani aka ce alamomin da za a samu daga ciki mutum ya mutu da alwala ma ana sa ran sai samu husul khatima da aka muka ce idan mutum ya zo wato aka ga rayuwar shi kamar za ta fita to a riƙe mashi alwala ana yana zama cikin alwala in ba zai yi alwala ba ya mai taimama ya tsauna cikin wannan in ya mutu a irin wannan halin ya mutu a hali mai daraja shi ya sa ma mu ɗin ake cewa mu yawaita zama cikin alwala za ka fita daga gida ka yi alwala har da hali ma ka yi sallah raka biyu kafin ka fita daga cikin gidanka duk lokacin da za ka fita ya zama da kayi alwala karanci ka sallaci raka biyu sannan ka roki Allah tabaraka ta'ala alkhairin duniya da na lahira sai ka fita kuma wannan yana da muhimmanci to akwai ma wanda ba a yin ta in an dawo gidan ba wannan kamar ita ce ma babba wanda ma kusan ba damu da ita ba ma sosai sadda ka gama abin da kake kuma ka dawo cikin gidan ka ƙara yin kuma nafila raka biyu irin waɗannan abubuwa suna da asali sosai kuma suna da mahimmanci sosai saboda abin nan ɗinsu to kaga wannan sai ya ce gashi yana cikin wani hali amma a yi masa alwalla ya ce a yi masa alwalla to kuma an mai alwalla sai ya ga cikin akwai alwallan cikin abin da ba ya mai ba gashi yana cikin wani hali amma an yi mai alwalla ba sai sai mai gemu ba saboda haka ya nuna ba ya iya magana lokacin har harshe ya riga ya harɗe saboda mutuwa ta zo ba ya iya magana sau da aka yi ishara da hannun shi cewa nuna masa da ba a gane ba kawai ya sa hannunsa shi da kanshi ya tsefege mu dan ya tabbatar ya cika wannan sunan ta alwala ya cika abin da ake so na alwala to yanzu mu ne aka ce ganin wannan alwala ma mutum bai ba ma balle tunanin wani abu ko kuma mutum a ce a mai alwala mu na kusa da shi su ce alwala kuma ta mi sallah ma an ce ma wani ya sallah sun ce a wannan halin za a ce sallah a bari in ya ji sauki yayi to a ba zai ji sauki ka sani ko ƙarshen tafiyan kenan kuma ya tafi da kaya to wannan ba su ya kamata mu kiyaye mu lura da su sosai suna da gayatu hammiya sannan kuma mu kama bakin daga fadin kalmomi waɗanda muna ganin su kamar ƙanana ne amma a mahanga ta shari'a ba kanana ba ne ko mutane na yawan fadin su wannan babban wanda na ga mutane sun fi maimaitawa mutum ya zauna ya ce ya zauna yana ta yin la haula wala quwwata illa billah wani ya ce masa ai wata maganin yunwa so da yawa waɗannan mutane suna faɗin irin waɗannan maganganu kuma je dai kun ji matsayin matsayinsu ga sunan da yawa ko ko mutum a nuna mai lahira ya ce ga wani abu nan amma ka bari ko ka yi don ka samu sakamako a lahira ya ce a shi fa kwai a baka ya fi masa kaza a kurki to saboda haka abun nan ne saboda haka kaga waɗannan abubuwa ba su da kyau matukan ba rashin kyau to yau za mu tafi nan ba ta talatin da hudu shine masra'u musailamatal kazzab shi musailama an yi magana a kan shi da yawa abu ne shahararre wa mutum ne wanda yake ya fito ya yi fada da da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ma shi sharik ne dole ne kawai annabi zai ko dai su yi tare ko kuma dole annabi ya bada baya annabi ya wafati shi kuma ya zama ya karba saboda haka wannan yasa aka ta fada kamar yadda dai kun sani Abdullahi bin Ubay bin Salul abin da babban wato shi ra'isul mala'ika a wannan munafiqin nake so in ce shi rasul munafiqin shi shugaban munafikai ai babban fadan da yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ya sa fadan yayi kamari ba illa iyaka cewa ya sa ran zai samu matsayi a Madina za a nada shi wani babban mukami sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo Madina hankalin yan Madina gaba ɗaya koma kan manzon Allah aka manta da wannan maganar nadi da za a mai na sarauta ashe dai jiya din har yanzu yau ce ma lailata bil bariha idan ka kalli daren jiya irin su da na yau yau mutum ya sa ran wannan sarautan yana santa wani zai ce in dai kuɗi na maganin wani abu to za su yi mai magani idan ya kuɗin ya ba da kuɗin ya ba da kuɗin ya gaba su yi magani ba sai ya koma can gidan jiya inda aka ɓanɓaro kakannin shi daga wurin shine ne ya koma sihiri in ba ya sa abu ya je ya sikiri duk yadda za a yi shi dai sai ya samu sarautar nan to wani kuma ya je ya yi dai abin ya gagara daga nan sai ma dai ya bugi zuciya ta buga kawai ya mutu shi yana ganin in dai zai zauna ba tare da wannan matsayin ba to shi yana ganin ya wulakanta to ga abin nan ɗinka sau da aka zai ga mutane daga nan mutu ya shiga wani hali to wannan nan su ne abubuwa na? na? wai mai kashfu eh eh hmm Eh. haka ne haka ne haka ne gaskiya ne ta ta wanne fa ga sunan cewa shi abin da yake bashi abin nan yake yake yake ba abin nan yake kallo kashi hulqulub kace hultafin wannan da abin nan ba yace shi abin da yake bashi yake magana wani cewa idan mutum ya fara tattake al'ada adab ai wannan shine babban ma abin da dama muke magana akai in dai tarbiyya ake so a gina mutane a kai wallahi sai aka abubuwan nan guda biyar kun abubuwan nan guda biyar mutane na ganin su in an faɗi sunansu kamar abu ne wasa waɗannan abubuwan duk ɗayan da aka samu illa a kan sai ya haifar da wata illa kuma kan wani kun ga ɓangaren aƙida babu wata tafiya babu wata karantarwar da za a yi a ce mutum bai da aƙida sannan kuma a ce zai wani aikin da zai tasiri ko me zai ce ya lalace ba abin da za a yi da shi a ci nasara to amma wasu za su dinga da'awa cewa kawai a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai ya za a yi haɗa kai da mutumin da zuciya ku ba ta haɗu da shi ba kuna tare a jiki amma a zukata ba tare kuke ba to ka gaya mai yadda za a taru a ci nasara kan wani abu ba zai yi ba abadan sarmadan ba zai yi ba to aqida kuma a matsayinta ba matsayi bane wanda za a ce karami kamar yadda na sha baku misali ne kamar ka ce ne in ka ce ka cire aƙida a maganan bauta Allah ko a maganan duk wani abu da za a musulunci kamar ka ce za ka yi hudda da mutum ne ba kai ɗan murno an ci a gaishe ka amma dai ga shi wannan na tuna ne kawai wani son irika ce masu zan faɗi ko wasu jiban faɗi ba zai a gaishe ku da shugaban masu hakuri malam zani ya tafi gida ya cira ku <laughs> ya tafi gida sallah sai ya ce ya haishi in ya kyauta gaskiya da ai wannan kare ce zai tafi cikin yalan shi shi ma ya sallah a can ji dadi kaga ya kyauta na amin ya hayyu a kai to saboda haka ba yiwuwa a ce yau za a yi wata hudda da mutum ka ce za ka yi hudda da shi ba kai abadan ba zai yi ba to kamar fa haka matsayin aƙida take duk abin da za a yi ita ce kan in babu ita to kai ko ba kai ba jiki bai rayuwa na? za ka wai ka gane za ka yanzu kai hudda da mutum ku shirya wani abu ka zo ka gan shi ba kai sai dangar jiki sai ya gudu ko yau waɗan barno ka gane ma gara ka gudu kawai kawai shi ga ya gane hmm? <laughs> wanda mutum ok na gane abin da ya sa wai ce wai ka gane wai yana nufin wai da aka ce wai ka yi hudda da mutum ba kai wai an ce ana nufin mahaukaci wataƙila an ce wannan ba kai to kamar a ce ba ba hankali ba kwakwalwa ba wannan muke nufi ba mahaukaci ma muke nufi ba a'a kai hudda da mutum sai kun shirya za ku a wani wuri ka zo sai kawai gashi ya zo amma an guntule mai kai sai uwar jikin kawai ka da shi ko ka zo neman aure a ce ina wanda aka rako sai a ce ga ya can marar karin nan shi ne aka rako eh to a ba ko hadari dai aka yi na sani aka ce kai an yi wani hadari hanyar zariya mai muni alasaukaje laƙaddar Allah aka ce mutane da dama sun mutu mai ɗan dama-dama shine wani mutum da aka samu amma wani ƙarfe ya guntule mai kai shi wannan ana sa an kai shi gaban likitoci wataƙila zai rayu an guntule kai ai ba ma kai bane akwai hadarin da aka taɓa yi da wani da aka yi hadari aka yi mugun rauni shi bai ji rauni ba ko ina sai dai wajen al'aurar shi ne ya ji rauni sai wani karfe ya kwashe ya kwashe abun nan din yana cikin mutane jini na zuwa da yana dagawa an zo ana neman masu rai ana neman masu rai sai ya daga ya daga kanshi saboda yana jin nan ne kawai da yake rauni to da aka shiga cikin mota ana kwakwaso abubuwa aka kwaso aka ce wannan hanawa ne ne da ya gano nashi ne sai koma shi ma ya kwanta ce shi ma ya mutu kawai a kai shi cikin gawa ba saura tun da ba wannan ce ya zai rayu ba su ba sauran wannan sa ya ce shi ma ya mutu shi ma ya mutu kawai kalle wuro ya ce wallahi shi ma gaskiya shi ma ya mutu kawai aka ce kai da ranka ya ce wallahi bai dare shi ba wallahi ya mutu gaskiya tun da dai cire wannan ba ya dare shi ba wallahi ya mutu ce ƙarya ne kawai ya ce ƙarya ne ba ya dare shi ma wallahi ya mutu eh kai ka kadan kana magana ya ce duk wannan ta banza ce wallahi a dai zai daga ba ya mutu ko bai mutu ba ma yana raya banza ya mutu shi shi ma wallahi a saka shi cikin gawa ko akai mutuwa da aji shi da su to wallahi kai wuya abadan akwai muhimmin abu a rayuwar mutum wanda yake ganin ko yana rayuwar wannan ba ya na ƙasa matukar na ƙasa zai ji cewa lallai ya riga ya samu illa babban illa ba zai ƙara jin daɗin tunanin rayuwa mai mai kyau ba Allah sauƙaƙe to kaga na biyu shine bangaren ibada ba yadda za a yi mutum ya zauna haka nan ya yin aiki kawai ya ta cewa wai aljanna ta mai rabo ce an ce yi sallah an ce sallah ha a haɗa da nafilfili saboda in an samu matsala an ce ai azumi azumin a haɗa da nafilfili an ce ai zakka zakka a haɗa da nafilfili an ce yi aikin hajji bayan an yi nafarin la a ƙara maimaita a riƙa yi ai umra ita ma umra a ƙara maimaitawa lokaci lokaci ana ƙara samu ana maimaita ana ta yi to zakka ka yi sadaka ita ma banda na hajji ka kara hajji dole ibadoji kowane kana ta zagayawa ka ƙara nan ka ƙara nan ka ƙara nan kana ta yi ai kaga duka abin da ake fata bangaren ibadan shi ma yi ƙarfi sosai saboda da wannan ne za a samu abun awo wasu sun lalace wasu sun yi wasu sun lalace wasu sun yi sannan kuma ta wani wurin an zalunci wasu kuma ba abun biya can a ɗaɗɗebi wasu kuma a biya in Allah ce mutum ya gama da saura kaga ya sha akwai dai wani abu amma wani sai ya ƙi yin sallah ko sallah ce aka ce yi ana zaune za a tashi aje a yi ya ƙi zuwa juma'a ce ya ƙi zuwa wane ne ya ƙi zuwa kuma in an maganar duniyan nan sai cewa a aljanna ta mai rabo ce kalimatu haƙƙin yura da bihal batil bangare na biyu haka nan bangaren akhlaq wanda akhlaq su ne halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo manzon Allah ne ya tarbiyantar da mutane ya yace addabani rabbi fa sana ta'dibi yace ubangiji na shi man ladabi ya man tarbiya kuma ya kyautata tarbiyata wani yace wani yace bu istulu utam li utammima makarimal akhlaq an turo ni saboda in cika kyawawan dabi'u to dole sai an yi aiki tukuru ba za a iya gamawa ba halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kada ya san iyaka abun nan dinsu duniya ba ta taba ganin kamar shi ba saboda haka kowa zai tayi ne iyayen shi kawai iyayen sa sannan sai al'adab wannan adab wa sunan al la ladubba kuma ladubban zai yi kaza kaman cin abinci da ake magana kaman kaza zai sa kaya zai cire kaya zai sa takalma zai wane ne zai dukkan waɗannan aikace aikace gaba daya akwai kwaye shi a rika neman yi wannan yaye zai sa riga ya cire ta ina yake sawa in zai sa wando in za a sa takalmi wanda za a fara sa wanda za a fara cirewa za a shiga masallaci da wace kafa za a shiga da wace za a fito za a shiga bayi da wace kafa za a shiga da wace za a fito za a shiga gida da wace kafa za dukkan su gaba daya kowane an tarbiyantar da mu ga yadda za a yi wannan shine na biyar shine mu'amala addin al mu'amala addini mu'amala ce za ka yi hudda da wani za ka yi aure za ka auro za ka auren za a aure dukkan waɗannan yaya aka tsara yadda za ku zauna kasuwanci za ku yi yaya za ku yi mi za ku yi wani irin kasuwanci za ku yi wani irin nau'i ne ya halatta ko bai halatta ba wani iri za ku yi in za ku yi ya za ku raba ya za ku yi kaza duka duka waɗannan mu'amala babba kowane da matsayinsa to shi ne wancan malamin yake cewa to duk lokacin da mutane suka ƙi lura da wani idan mutum ya koma waɗannan ladubba da ake cewa ya rika taka su baya lura to ko zai zo ya fara taka farilla ya fara sunna ka ya fara taka sunna daga wannan adab sai ya fara tattake sunnoni da ya fara wulakanta sunnoni kuma zai fara wulakanta farillai da ya fara wulakanta farillai ana tafiya to zai koyi kafirci ma zai fita daga cikin addinin gaba ɗaya ya fito ko to shine wannan duk ta talen da ku gana yi sau da dole ne mutum ya kokari ya kiyaye waɗannan abubuwan kuma ka zama ala basira wallahi ina gaya mana mirara wa tikrara kun ga magana addinin nan fadin shi ya kai ya wuce inda duk kake tunani ka ba da lokacin ka yanzu ka daina yin komai sai shi kadai zaka yi ta nema wallahi sai ka mutu mafi yawancin abin da baka sani ba sun fiya mun da baka ba sun fiya domin kullum inda za ka rika ɗaukar littattafan magabata to ko kullum sai ka ga abin da yau ka taba gane shi yau ka taba ji shi wannan wanda ka kai kan shi fa kenan ma banda wanda baka kai kansu ba wani kuma ka kai kan shi ma baka gane ba na? ai gaskiya ne shaida za mai da mutum shekara goma sha biyu nan baya sannan nan gaba ƙara ma ɗari kai ta yi wala ba za ka in to ina ma za ka ai wani littafin ma aka dauke shi kada aka dingima ma aka ce ka kyale komi kai ta karanta shi za ka dauki fatawul bari aka ce so ake ba mutum ko bai wa ya karanta daga bango zuwa bango a karatu irin namu da bamu saba ba kana ganin shekara nan mutum zai gama ba zuwa bango zuwa bango sannan a dauko tafsir na imamu tsabari a ce to shikenan shi ma karanta daga bango zuwa bango shi ma dauko wancan kowane a dau dai a bashi a ce karanta daga bango zuwa bango ka gani aikin da za ka yi to sai ka kuma ka tuna waɗannan fa bayan Allah ne suka zauna suka rubuta shi da ka na dan ma shi ma an rage ma an daddatse an daddatse an daddatse ka kalli kalli ta wannan nan ka kalli fatawa sai ibnu taymiya ka kalli zama rubuta to ka kai ka ɗauka kawai ka bi daga bango zuwa bango kana karanta aikin da wani ya ba sai ka yi tunani ka nemo aya ko karanta kawai abin da wani ya yi da lokacin da za ka ɗauka kafin ka yi to ka ma samun littafin ka da ji sunan yanzu ɗan borno akwai a gida aiki ne jajawar ko mai hankali shine zai gano akwai aikin gabanmu domin in ka gano akwai aikin ka fara gane abin da ake nema ma wurinka don za ka yi ƙoƙari ka rika tsintsinta abin da za ka iya makaranta ba ta ne sai ka zo nan ba dole amma zuwa makaranta ba ganin dama ba ne na cewa wai in baka da abun yi dole ne ka cire makanka lokaci na musamman da kasancewa wannan lokacin ka bada shi ne za ka rika yin karatu iya rayuwarka kuma za ka bari ba har sai dai mutuwa ta shiga tsakanin kai da shi to amma ba wanda zai ware ma wata makaranta ce sai ita za ka yi ta zuwa inda kake ganewa je ka nan amma wallahi dole sai kayi wannan aikin jajawur don ba wanda suka tsira ba ta wannan hanyar ba magabata ba wasa suka yi bakan kan wannan sanin wannan addinin dole ne ba ganin dama ba ne in ka ga dama kawai ka san wasu abu ko in ka ga dama ka bada lokaci ko sadda ka ga baka komi ka ce bari ma kawai yanzu da baka komi bari ka je kai winding of time a makaranta ba haka maka tafi karfin haka wannan makaranta makaranta tafi karfin haka sanin addini ya wuce wannan ba sai baka da wani abu ba za ka sa shi a rayuwarka lallai sai ka yi kokari ka rika cire wasu awoyi in ka yi gwaɓi to je kai ta karantawa ma a cikin littattafai kai ta nemowa kai ta karanta kana nan kuma za su sa ka wani littattafan ko dai ka tafi nema ko kuma ka tafi nema cikin wasu littattafan kuma don haka ba ka da ranar aiki da za ka ce kuma ba ka komi sai dai kai kaɗi da ka taɓa wani wurin sai ya jaka ka taɓa wani wuri da ka taɓa wani wurin sai ya jaka hau littattafan da baka da su dalilin taɓa wasu sai ka nemo su ka ba lokacin da za ka ce ka gama sayan littafi ba kuma lokacin da zaka ce ka gama dan kullun sai ka ga sababbi abinda baka tunani ma wani yayi rubutu akai. kai to aga dole ka tsaya ka biwa ita kuma kwakwalwar nan Da dama amfanin ta kenan kai ta ba kawai kana zuba mata kai ta ba ta cika ba ta cika kai ta ba kana zuba mata ko ka zuba wani abu ka ji baka tuno ba ba cika ta ba yana kwanta wa za ka ga wata rana radda Allah ya so ka zuba wani sai to kalo shi kawai sai ga yana da ya zo yana nan kana ta zuba mata ba ta cika to kuma ita haka ta fi so ta zama shaddala ko da yaushe kana aiki da ita kana tunani da ita kana amfani da ita duk radda ka kyale ta ta zauna shiru to sai ta sa kanta aiki da kanta to in ta sa kanta kan da aikinta to za ta rika ma shirme ne ta rika duk abin da ta gani ta yayi sai ta tsiba dan ita ba ta zama haka nan ko dai ka an shagilaha ko kuma an tushaggila ka siya ko kai kai amfani da ita ka sa ta aiki ta yadda kai kake kawo abin da kake so ka sa ta tantance ma ta amfani da shi ta gyara ka gyara ka duba ko kuma ka kyale ta kai sai zaman kanan ta sa kanta aikin da kanta ta rika kwaso ma kwashe kwashe duk abin da ta diba ta kwaso duk abin da ta gani ta kwaso to saboda ka shine abin nan din su kamar abin recording ne in ka sa ka danna abin recording din nan in kana so abu mai kyau shiga yi mai samai. in ko ka bar shi ya kwaso ku na kowa to zaka ji abin da zaka yi rikodi in dare kai awa 24 kana kwasan shirme ka ji abin da zaka kwaso za ka kwaso komi haka za ka kwaso zaka za ta kwaso ma abubuwa da yawa an dauna masra wa musailama al-kazzab wannan halakan shi shi kuma wannan musailama al-kazzab an sha magana a kan shi kamar yadda muka ce ya fito ne ma jayayya yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bada misali da wancan ibn salul cewa ai matsayi yake so shi yasa yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wa yawmal qiyamah ranan tashin alkiyama in yayi tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ƙarya suka jingina ma Allah suka yi ƙarya suka ce su ma wani abun nan ne wujuhum muswadda fuskokin su za su yi baki kirin saboda duk wanda ya ga wahala ya ga azaba ba yadda za a ga walwala alaman walwala alama ce ta jin daɗi a ga fuskan mutum na walwala yana murna yana annashta fuskan nan na annashu alama ce ta akwai wani labari mai daɗi da ke taba zuce yake jin daɗi ko yake sa ran zai samu ko yake hangen zai samu amma mutum da ya ga wahala fuskan shi za ta koma baki ba kyau za ta koma wani iri sosai sai burtun ba can gani alaysa fi jahannama mathwal lil kafir mutakabbirin ashe wuta jahannama ba ita ce makoman kafirai ba ba a yi makoma ashe ba a sa makoma jahannama ta zama murin makoma ba ga masu girman kai an yi amsa ita ce an yi bala tana nan an sa ta ita ce makoman duk wanda ya girman kai yasa kwanaki aka gaya wanda cewa masifa guda uku in mutum bai kiyaye su ba yana da wuya ya ci nasara nan ba ta farko ita ce girman kai nan ba ta biyu kwaɗayi nan ba ta uku hassada kun ga wannan ciwon in mutum ya kamu da su suka yi mai illa da wuya ya ce nasara aka ce girman kai shi ya hana iblis ya ma annabi adam sujada da aka ce sujada ya ce shi ba zai yi ba ya ce ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ya ce ka halitta ni daga shi shi iblis ya ce an halitta shi daga wuta shi kuma an halitta shi daga laka shi ba zai yi ba ya ce ana khairun min yaki saboda girman kai ya rena wannan abin da aka yi da yake kaga wannan yasa aka tsine mai ya zama rajim aka kore shi daga rahama Allah aka ya shiga masifa dan wuta ne shi wanda suka bi shi ma aka ce dan wuta ne Allah ya rantsa ya ce yayi rantsuwa da shi da duk wanda suka bi shi za a cika wuta jahannama da su abu na biyu shine tsananin kwadai hirs kwadayin abu a baka abu ka ki tsayawa inda ka tsaya din wannan illan tana nan a jikinmu mu ita ce illar da ta yi dalilin annabi adam ya yi kwaɗayin wannan cin itaciya da kuma matsayin da za a samu da iblis ya zuga shi ya ce wai zai nuna mashi ala shajaratul khuldi ya nuna mai shajaratul khuldi ne wa mulkin labila ga shi ga itaciya ce ta dawwama ga mulki ba zai kare ba aka yi ta zuga shi akan wannan aka yi ta zuga shi akan wannan har dan yarin da ya shi ci itaciyar nan dalilin wannan aka fito da shi daga can inda yake ga aljanna wurin da zai ji dadi. ga wurin da zai abin da aka fito da shi ya zo ya yi kukan nada shekara ɗari yana kuka shekara ɗari biyu ga shi nan dai duk wajen shekara ɗari uku a cikin shekarunsu a shekarun da aka ba shi an ba shekara dubu to sai da ya cinye shekara ɗari uku kawai ta masifan fito da shi daga aljanna da aka yi duk suka wuce yana yana fama da masifan da ya sha ta wuri wancan wurin da ya yi shi nan kuma wannan duk shine masu sanadin muhammu kuma ciyon na nan nan ba na uku shine hasada hasada wannan hasadan nan na namba ta uku ita ce hasada aka ce ita ce ta sa aka yi laifi da farko wanda laifin nan ya fi kowane laifi muni shine kisan kai yadda ƙabilu ya kashe ɗan uwansa saboda kawai maganan aure an ce wannan ya aihu an haife shi da shi da ƴaƙuwar loza wannan ƴaƙuwarsa iklima aka ce za a juya kawai a canza kai ƙabilu ka aure iklima shi kuma habilu a bashi a wurin loza shi ko ya ce ina ya ce shi sai da hada shi da yawonshi shi ba zai yi ba ba zai yi ba yawonshi ta fi kyau yawonshi ta fi kaza aka ce haka Allah ya ce ya ce sai da ya hukunci aka tabbatar ga shari'a ga abu an tabbatar ga yadda Allah ya ce ya ce shi bai yadda ba hasali ma shi ya bari dan uwan shi zama ya samu wannan bayan ta fi kyau ta fi daraja gare ya kashe shi ya kashe shi kuma dalilin wannan kisan da ya kashe shi kuma aka zo aka fara yin kisa ya zama cikin wannan al'umma ga ta nan yanzu kisan nan ana ta yi kusan ma ba a damuwa ma da shi nan da nan sai ce ko zai kashe mutum da ya gawa munna an motsa kuma ya kashe nan. da babu wani abin da zai damu mutum kashi na ana ta yi a kama mutane a kai su daji a kashe wasu a saki wasu abin nan wanda kwanan sai kare akan kashe su ba gaira babu dalili an ce su kawo kuɗi ba su da kuɗi yan uwansu ma ba su da kuɗi to ya za a yi daga nan sa kashe su ku duba wasu da aka yi hira da su fa har cewa suka yi har cinikin mutanen ake a saida ma wasu idan wasu suka aka kama wasu aka dade ba kawo kuɗi ba su waɗancan sai su saida ma wasu su su ci gaba da aikin su tafi su yi wani wuri su kuma waɗancan ɗin in suka dade ba a saida ba su ba za ka saya ba sai su daddatsa mutane wa ko wanda suke zuwa suna sayan su kuma jikin haka nan gangar jikin su zo su su ba su sai fa naman mutane su su ta a wannan al'umma so na ka kaga wannan shine asali to shi yasa aka ce ya fi kowa azaba a lahira shi da shedan hasali ma da aka zo muka karanta da ku a nan cikin littafin da aka ce yan wuta sun shiga wuta sun ji azaba za su ce rabbana arina alladaini adallana min aljinn wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al'asfali a nuna mana ya ubangiji nuna mana waɗannan guda biyun da suka batar da mu saboda haka daga aljanu da mutane mu sa su can ƙasa ƙasa saboda su zama su ne ƙasa ƙasa a tattake su a wuta sai aka ce guda biyun nan da suke nema a lokacin suna neman iblis suna neman kabilu domin su suka fara jan masifa duk bakin cikin kisan kai da dangi da yan uwa waɗannan su suka sunanta wannan abu sau haka waɗannan zalunci ne manya-manya ko masifa ce manya-manya idan mutum bai kiyaye su ba za su ja mai matsala kuma wa ƙala ta'ala wa man azlam babu wanda ya kai zalunci mimman iftara ala alallahi kadiban akan wanda ya yanka ƙarya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un ko ko yace ma ana mai wahayi kuma ba ba ai mai wahayin komai ƙarya yake yi wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah ko ko wanda yake cewa shi ma zai saukar da irin abin da Allah ya saukar in dai wannan sako ne wai shi ma zai yi wannan shi zai iya saukar da irin wannan shi ba wannan ba wanda ya kai su wa qala ta'ala wa man azlamu mimman iftara ala Allah babu wanda ya kai zahalunci kamar wanda ya yanka ƙarya jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala ulaika yuraduna ala rabbihim waɗannan su ne waɗanda za a gitta su gaban ubangiji ranar kiyama a zo da su a daddaure gaban Allah wa yaqulu al-ashhad masu shaida su ce ha haula alladhina kadhabu ala rabbihim waɗannan su ne wanda suka yi ma Allah ƙarya ga sunan jama'a ku zo ku kalle su ga sunan su ne wanda suka yanka ƙarya suka jingina ma Allah ala ku saurara ay la'natullahi ala zalimin tsinuwa Allah ta tabbata kan azzalumai nisa daga rahama ya tabbata ga masu zalunci kenan zalunci ne mutum ya ma Allah ƙarya mummunan masifa ce to haka nisa daga rahama ya tabbata ga duk wanda yake ma Allah ƙarya suratul hud aya ta 18 musailamatul kadda wane ne wannan huwa kadhabul yamama shine makaryacin nan da aka yi a wani wuri da ake ce mai yamama idda'a annubuwata san madina wajen abin nan da'a ay annubuwata fi Ahadi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yayi da'awa shi ma cewa annabi ne shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashanahu ay fashanahu Allah wa fadahahu abi kadhibihi sai Allah ya munana shi ya kunyata shi da ƙaryar da yayi wannan karya thumma akhadha yahdi daga nan bayan nan sai koma yana yin sambatu shine yahdi yana faɗin wasu kalmomi na sambatu bi kalimatin tufiru dhahika wa sukhriya da wasu kalmomi waɗanda suke kawo ma dariya da izgili wadda annaha qur'anan min sama kuma yana cewa wai wannan na abubuwan na'am bindiwa wadda annaha ai qur'anan min sama sannan ya da'awa cewa waɗannan abun wato daga sama suke wai shi ma qur'ani ne yanzu mitulu kaman yanda yake cewa wai ya difdi'u bintu aini ainat ko na naqaini lal ma'u tadrikain tadrikina wala sharibu tamna'ina ra'suki fil ma'i wa dhanbuki fil dini wai qur'ani ne wannan maukaci ko ba ne ma ba <laughs> kwado sai kwadi kwado dan kwadi ko sai sai tabun nan ba abin nan da haka na qalakum naqaini an ba ku wuri mai kyau cikin ruwa matsabtaccen wuri amma dai lalma a tadirgin ba tukaddirai ne ko lalma'u tukaddirai ba ku iya burkuta ruwa ruwa ba ku bata shiga ruwa nan fes wala sharibu tamna'ina mai shan ruwa ma ba ku hana shi sai ku to yazo ya sha wa ra'asuki fil ma'i ga dai kanki a ruwa wa zan buki fitini amma bindin ki alaka to ayo kaci walin <laughs> musailama kenan shi ne shirma ba kuma zai kalli wa zariya ta darwa ya ce shi ba bari yana shi ya ce wal mubazziratu zar'a wal hasidati hasda wal zariyati qamha wa tahinati tahna wal khabizati khabza e ka ce biredi kawai sai ka wuta da ilayi ruwa yake ji wal khabizati khabza wako wasardati sarda eh ko wasaridati wasaridati sarda wallaqmati luqma aga daga nan sai to an yi shuka an gama sai loma ga nika ga loma an yi shuka an samu alkama an samu a gare tun daga shuka an yi shuka an sa iri iri ya zama shuka sai girbi ga girbi an girbi sannan kuma ga shi nan an zo ga kalkama an sheƙi komi lahiyalo wa na ci daga nan sai nika daga nika kuma alkhabi za ci kubzan sai sai biredi sai waina daga nan sai ci abin nan ba kai daga nan ma dai an zo ma a yi tuwo katon malmala a yi sarid a kawo sarda walla kuma ta lukuman daga nan sai loma aga sai aiki kenan <laughs> ina ba da malar zari daga nan sai a wannan ma kai banda nan ma kawai wa ihalatu sumna a zuba mai kawai banda nan a kawo man shanu a kwarara laqad fuddiltum ala ahli alwabari an fifita ku akan masu raƙuma saboda mun zamu na gona wa ma sabaqakum ahli almadari masu laka ba su wuce kuma duka gaba wannan masu zinariya wannan masu kaza duka rafiqukum famna'uhu abokin ku ku hana wanda ba ku ba ku ciri da shi ku ba shi wal mu'tarfa'uhu amma wanda kuka gaishe cikin halin kakanin kai wannan ku dan bashi wallahi fasahu wanda kuka je na ku kawo wahala ku dan taimake shi shi ba ku bashi wanda an bai mutuwa ku san mai to wannan shine qur'anin musailama hada to ya wannan zuma zai ce kai abun ma an kaje zai kai da ya ce oh Allah da iko kai mutun ya halaka ya halaka to ina za ku wannan da qur'ani ma kai da duk qur'ani ma Allah kana ji wannan a wannan ko ba gawa wanda ka ji kawai ka sa abun nan ne duk da dai jahilci mummunan abu ne tunda wani ya zo ya hada abin da ya hada ya ce ma man taraka bati suddan fa huwa jahilun yace hadisi ne kaga wannan ma ka dauko wannan aka yanko mutum wannan yanzu ana samun wani jahili aka dauko aka ce zuwa koya ma qur'ani aka ce wal mubazzirati zar'a wal hasidati hasada wal zariyati qamha wa tahina ba zai fi ba eh karatu ko za a dinga yi shi kawai na eh ma limanci a wannan ne tunda wanda ya ta sallah yana tsala albadaru alaina min saniyatil wada Allahu akbar irku eh wannan ba zai ba wani ya ƙara cewa walfil wa ma adara kamal fil lahu luzumun tsawilu aka yi faɗi shi ma fil nashi ya ƙara wani wallailu damisu wadhibul hamisu ila akhiri hadha al-hira as zuwa dai ƙarshen wannan karerayi nashi masu muni wanda ba su da amfani wafadu amr bin al-as fi ayyami jahiliyatihi ay wafada kenan wafada amr bin al-as fi ayyami jahiliyatihi ala musailama shi amr bin al-as a lokacin jahiliya ya taba zuwa wajen wannan musailama فقال له مسيلمة ما أنزل على صاحبكم في هذا الحين قو ما أنزلكم ما أنزل على صاحبكم ماذا ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين me aka saukar ma mutumanku a daidai wannan lokacin faƙala lahu amr laqad unzila alayhi suratun wajizatun yace an saukan mai da wata sura takaitatta kuma mai ban sha'awa wadda ta kai kololuwa faƙala wa ma hiya ya ce min wace ce suran nan kala unzila alaihi wal asr an saukan mai da wannan sura wal kala fa fakkara musailama sa'a sai musailama yayi tunani yayi shuru zuwa wani lokaci sun mara asrafa ra'asahu sannan ya daga kai shi fa kala wa laqad unzila alayya mithlaha ni ma an saukan man da hidinta. inda wannan ne ni ma an bani to tunda an baka yanzu sai yaya yace shi ma an bashi fa kala lahu amru wa ma hiya ya ce fa kala musailama ya wabaru ya wabaru innama anta iradun wa sadru wa sa'iruka hafrun naqaru to aka yace wannan fasaran su ba su da ba su da ba wani amfani kai dai ji wani abin ma ga sunan kuma qala kaifa tara ya amr yace me ka gani ya ka ji ni matawa kai da aka san maka wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتوي شي ناشي أي كما ده wannan shi nashi ya wabar ya wabar hadda yawo guda biyu ko ya wabar ya wabar inma anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun daga shi ne na shi ma can wal tun da dai wal ne shi ma bari ya kalli waɗannan harufan yayin irinsu to ثم قال كيف ترى ya am فقال له عمرو والله انك لتعلم عني اعلم انك تكذب yace wallahi ka sani kai ma ka sani wallahi Allah ya sani na san kai ma ka san na san kariya kake zuba kariya ne kawai aka ba wani abu shi ko aure dai kun san kowa ne ne aure bil asma ya ki ne bi kalma ba za ka ce ka nuna mai wani barazana ba bai bugo dan mutum daya ba ya bugo ba karamin abun nan bane mayaki ne bi malik kalma naka dan shi da daya ku gani lokacin da aka yi maganar Khalid bin Walid ba radiyallahu anhu da ya tafi ya je ya samu abokin shi yana so su tafi su je su musulunta ya tuntubi wannan ya ce ina ai shi ko shi kaɗai ya rage a duniya ba zai bi annabi ba aka ƙara samun wani ya ce to bari ya je gidan abokin shi na ƙarshe shi dai ya san a cikin abokan nan nashi yana sa ran ya samu ɗaya saboda ya san su bi manar kalma waɗannan biyu sun ƙi amma da ya je ya samu wani abokin shi ya karanta mai ya karanta waɗannan da ya ce ba za su ka ce ba za su bi ba ya ce to ku na ne tun da ba za ku bi ne ba to ku rufa kuma asiri kan ku faɗi suka ce kuma ba za su faɗi ba ko ba su faɗi ba ni abin ke bani mamaki ku duba fa mutum kafiri ne shi amma saboda suna da abota cikin kafirci ya zo ya ce masa ka zo mu je mu bi manzon mu je mu musulunta ya ce shi ba zai musulunta ba ya ce kwata-kwata ko shi ko me ya rage ba zai ba zai ba wai dan larabawa sun bi ko sun tafi ko sun abin nan tunda shi Khalid bin Walid ya ce mashi ne ya fara tunanin ko ya tafi wajen wajen Najashi kito ya je wajen Najashi ko musulmi na can ma sun je suna neman su ma su janye sun janye shi to ko ko ya tafi wajen wannan wajen abin nan Herakla yace nan ma an je ma kiristanci suke yi shi ba zai je ba wurin ba in ma nan ma su ma abin nan ne sun dai sama madinin da yake to zaka dai shi bari ya fita ya gudu wajen Makka kawai annabi zai shigo ya haji da abin nan ba kawai ya ki zama a cikin garin shi bai so a haɗu ya fita kwana hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambayi dan uwansa wanda ake ce ma Walid bin walid dan uwan Khalid bin Walid ne shi aka sa mai so yace ina dan uwan ka Khalid yace irin Khalid bai kamata ya jahilci addinin nan ba da kuma Allah zai taimake shi wannan jaruntan da yake da ita ya zo ya yi ta a cikin musulunci da mun karrama shi da mun gabatar da shi ma irin shi ko bai abun nan ba shi kuma ya ji daɗi an kira dan uwan shi manzon Allah da kanshi yana tambayar dan uwan shi da suka tashi kwana hudu suka kare za su bar makka sai ya rubuta mai takarda ya ce bismillahir rahmanir rahim wannan takarda in ta zo zuwa gare ka kaji manzon Allah da kanshi ya tambaye ka ce ina Khalid ya kwafo abin da annabi ya faɗi ya faɗi ya rubuta masa da aka ba shi takardar nan ya karanta ya ga rubutun dan uwan shi da wannan abu da yadda ya ga yadda annabi ya karrama shi sai ya ce ai ba abin da ya fi masa kawai wanda ya musulunta kawai amma ba ya shi ma ya kira wasu masu tafi tare ya kira waɗannan guda biyu suka ji ya tafi ya kira abokin shi na wajen gari ya gaya masa ya ce to amma tun da ba za ku bi ni ba to ku rufa sirri ko kuma kan ku faɗi kun san dai abotar da ke tsakanin mu saboda haka ni zan tafi zan yi zan tafi Madina amma zan je musulunta ne amma tun da ba ku biyo ni ba kan ku faɗi suka ce sun yarda ko ba su faɗi ba ka ji fa abin da ke bani mamaki ya tafi wajen bakin gari ya samu wani abokin nashi ya gaya masa ya kwashe labari ya bashi ya ce kai abokina ne mun daɗe tare kuma ina girmama ra'ayinka kana girmama ra'ayina tun da abin da ka fahimta kenan na yarda mu je mu musulunta tare ba inda za ka tafi mu tafi tare ba suka tafi bayan gari suka tadda amur bin al'as shi ma ya fito gari ya ce manil qaum ila ayin su ba suka tambaya man anta ya ce kai gashi shi ya tsaya can ya jira in za ku iso ku iso su ma suna ganin in zai taho ya taho duka kowa na ji da kai su balle ma su sun kai su shi kuma gashi nan shi ma na ji da kai su ku gaya mana baya mana ku bani labarin abin da ya fito da ku Tunda ma ba mai jin tsoron kuwa suka ce madina za mu musulunta musulunta za mu je mu yi ya ce to ni ma abin da ya fito da ni kenan ta haka su haɗu suka haɗu su uku suka nufi madina waɗannan mutanen da suka isa madina irin murnan da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karama bace domin ya san suwa ne ne waɗannan dakaru ne bin ma'anar kalima shi sa ba su ji tsoro ba sun ukun nan suka tafi ba su tunanin wani ya tarbe su a hanya ko ce mazu wani abu saboda suna da ƙarfi kuma da suka shiga musuluncin kun ga irin aikin da suka yi ba karamin a cadda abin nan nasarori aka samu ba daga lokacin shigar su kuma dama annabi ya faɗi ku kalli Khalid bin wali ku kalli Amr bin har yaƙi aka tura shi ga na abubakar ciki ga na umar aka tafi kuma aka yi bajinta ta ban mamaki duk da ba ya faɗan ma amma an yi kiban da aka watsa tsoro ya tafi har ya kai na hawanda saboda saboda saboda saboda saboda tsoro na na eh eh amrul aswa sosai sosai ai ba karamin aiki su kai ba ku duba wannan shi mutum ba Allah ne ya rubutu duka kan sai da ya ware ma kowa littafin Sheikh Muhammad Ali Sullabi din yayi magana kansu sosai illa aiki ne kawai abun ina ne mu tafi mu je mu karasa mu kai wannan can inda zamu aka turbude shi saboda haka aka yi aka yi wannan magana aka ce faqala ai yace mai shi ya san kawai ƙarya yake wa zakara ulama tarikh malaman tarihi sun rubuto annahu kana yatashabbahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wato ko wato yakan kwaikwayi manzon Allah ne duk an yi magana sai yayi abin nan ba وبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق في بئر saboda haka duk wani abu da ya ji annabi yayi an ce yayi shi ma sai je kwaikwayi annabi kamar yana gasa da manzon Allah aka zo wani wuri aka ce wata rijiya ta kafe gaba daya inda me ta kafe eh ta bushe ko ba ruwa eh rijiya ta koma ta kone ba ruwa komai a ciki eh aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo ya sa wani abun nan ya addu'a ciki ya tofa ma rijiya shi ke na rijiya ko ta zo ta shiga da ruwa wa shi ma sau da aka shi ma da ya zai kawai aka ce a ai shi ma in haka ne shi ma bari ya je ma wata rijiya fa ba sa kafe bi irin fa gaza ma uhu bil kulliya shi ma sai kawo aka ce a kawo wani ruwa kaɗan ya tofi ya watsa a cikin wata rijiya sai rijiya ta kone da da ruwa tunjum amma yanzu rijiya kawai sai ta kone aka ce zuwa da lai wannan wannan dai alawar ƙarya kake yi wa fi ukhra fasara ma'uhu ujajen. a wani wurin kuma wata aka ce ruwa mai daɗi annabi yayi adda rijiya tana da wani ruwa ana ji annabi yayi adda ruwa ya koma mai daɗi malam mai kowa in ya sha ma shi ko shi ma sai ya ce bari ya je ma mota rijiya su ma ai masu haba ruwa ya koma ruwan gishiri bai shawo oh, gaba daya wa tawadda wa saqa bi wudu'ihi naqlan fa yabisat wa halakat aka zo wani wuri ya ga annabi yana yin alwala mutane su sha ma su yi albarka kwa ɗauka watsa ma abu abu ya daraja shi ma ya ce bari ya zo ya alwala ha ba malam da ya alwala aka je aka watsa ma wasu dabino gaba ɗaya dabino suka bushe lokaci guda suka halaka gaba ɗaya amma duk bai ji wannan bai ga wannan ba bai gani ta yana da bambanci da maza Allah ya ce kai a wannan bari dai bari ya ci gaba da yi har sai da ya halaka na? Banduwa, eh oh to to ai shine masifin ai halaka ba ga wanda ya yana abin nan ma zai gani ba sai ga yanzu makaɗin ya to gidan shi shi ba ga shi kadai ba ne amma ya tashi ta yi bata gidan gaba ɗaya idza wannan suka ce wa idza sara rabbul bait bid mula an fasimatu ahli baitihi kulluhum raqasu idan ya zama da mai gida ya zama da ganga yake kadawa shi kadai to za a zo dabi'u yan gidan yanzu da su sun iya rawa kawai shi rawa shi ya ma da wasu ba wani mai rawa wuri dan makaɗi. ko dan waro a gaga kawo to yi har ga ba ta gidan gaba daya to shi ma wani aka yi da ya zo yi wani haukan suka zo suka yi ta ba wa ya bil waladani an taba zo mashi da wasu yara guda biyu bariku alaihima aka ce waye masu adda su sabu albarka tunda ana kwatanta ai kwaikwayon annabi ke duk wani abu da annabi ke yi shi ma sai ce aka mai shi ma zai yi nafsu shai. a samu abu waje alayhim sahuru usahum ya ce sai kawai aka ce sai ya rika shafa masa kai ya daga hannun shi zai shafa kansu sai albarka wa minhum man qarara su daga nan kawai wani sai gashi shi ya kone gaba daya soye a koma sai sanko ya zama kwarye molo wa minhum man ko lagata lisanahu daga ciki akwai wanda kuma ya lalata mace harshe ya abin nan ba duk ya halaka su ga wannan nan a ce abin nan wa yuqalu innahu da'a li rajulin asabahu ay waj'un fi ainihi wa masaha fa amiya an kawo mai wani mutum aka ce idan shi jiya yana ta ciwo ya yi jajawar aka ce ko za ka yi mai adda saboda ya samu sauƙi da ya adda ya towa mai sai makance agabu ya ƙaru قدم هذا اللعين القدم هذا اللعين المدينة وافدا إلى rasulillah, wannan la'antacce ya taho zuwa madina yana zuwa cikin tawaga ya zo mai abun nan ba ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad waqafa alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'ahu ya annabi ya tsaya wani wuri sai ya ji shi ya tsaya yana jiran sai ya ji shi yana cewa wa huwa yaqulu in ju'ila li in ja'ala li muhammadun al'amra min ba'dihi ittaba'tuhu in annabi ya sanya al'amari yace ni zan gaje shi a bayana idan har ya kasance bayan shi ya ce to ni ne ni zan gaje shi to zan bi shi in ko ba haka ba babu wa qala lahu law sa'altani hadha al'ud sai annabi ya nuna wani abu li urjunin fi yadihi annabi yana rike da wani dan sanda abun nan ba irin lankwasashen abun din nan sai yace ce mashi ko da wannan abun ka roke ni in baka ma ataituka hu ba zan baka shi ba dan ka jima annabi ya ji shi yana cewa in annabi ya yarda shi bayan bayanan shi zai gaje shi to shi zai masa biyayya wala in adbarta ko la yakhiran kalla in kuma ka juya baya kai abin nan batu Allah zai halaka ka sai soke ka inni la araka alladhi uritu ai ai fi ma uritu yace ni ina ganin ka a irin yanda aka nuna min an nuna min kai wani mutum ne daban وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد راى في المنام النبي ya gaisha mafarki dama yasa ake cewa an nuna mai abin da ya gani fil manami ka anna fi yadayhi eh, ko sawaraini min dhahabin annabi ya ganshi a cikin abin nan kamar da yana rike da wasu mundaye guda biyu na zinariya fa ahammahu sha'anuhuma sai wannan al'amarin ya dame shi gan su ya bashi muhimmin abin nan ya kalle shi babban abu ne fa auha Allahu ilayhi min fil manam sai Allah ya yi masa wahayi a cikin bacci yace in fakhuma ay fa nafaqtuhuma yace busa su hura su sai ya hura su fa tsara sai suka tashi da ya gansu kawai da gasa hannu ya dauke su kamar hannun shi aka ce hura Yahuda su gaba daya suka tashi fi fa awwalahuma bi kadhabain yakhrujani sai annabi ya fassara cewa ko wasu mutane makaryata da za su fito guda biyu kenan wannan abu ga suna an gansu kamar suna da muhimmanci an dauka a hannu amma an hure sun tashi to wannan akwai yana nuna ko su makaryata guda biyu da za su taho daga baya wa huma sahibu sana'a wa sahibu yamama shine wannan sahibu sana'a wanda shine can gashi can al-aswadul ansi kenan la'anahu Allah ne wannan asana'a yake aswadul ansi wanda shi ma ya da'awa annabtaka sannan wa sahibu yamama da kuma wannan dan yamama wanda yake can a wancan garin ne asalin ma dama garin yahudu ne ma wa haka za waqa haka kuma al'amarin ya faru yadda annabi ya fassara fa innahum dhahaba wa dhahaba amruhuma sun tafi kuma an tafi yadda al'amarin su ma ya kare amma al-aswadu ai wa zubiha fi darihi shi aswadul insi a gidansa aka zo a wasu suka yanka shi gaba daya wa amma musailama fa aqarahu Allah ala yadai wahshi ibn harb shi kuwa wannan wannan sahibu yamama musailama kenan shi kuma Allah ya fasa mai ciki ta dalilin hannun ta hannun wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahshi ibn harb saboda haka shine kashe shi kuma dama kun san wannan shine sanadiyan kashe sayyidina Hamza aka ba ka illa ta da kudin muwa ta ce abinda take so kawai tun da dai an musu an kashe musu mutane ka ita kawai tana so a ɗauko fansa aka ɗauko wannan cewa ko nawa ne za a biya shi abin da ake so kawai a faɗan kada ya damu da kowa kawai ya tage san sai na hamza kawai shi kenan kalamahu bil harba shi ya soke shi da mashi fa an fadahu kama ta to qaru label ya ko kashe shi kamar yanda ake burma raqumi yanda ake soke raƙumi haka ya gama da shi wa zarabahu abu dujana ala rasihi shi kuma abu dujana ya zo ya samu ya sakan masa wani makami aka fafalakahu ya fasa kan gaba ɗaya tsagi wa zalika bi aqri darihi an yi mai wannan a tsakiyar gidan shi fi hadiqatil maut a wannan wuri da ake cewa hadiqatul maut gidan shi ne asali kana zalika fi mawqi'atil yamama wannan yaki da kai na yamama kenan wa qad qutila qablahu waziruhu gabanin nan ma an kashe mataimakin sa wanda ake cewa mahkam ibn tufai shi dai wannan dinsa wa rijal ibn atwa ko atafu atfawa ko wannan atfawa na nunin ne ko amfawa ko eh gaskiya to amanan ta wani ya tsara gyara ta so ko kuma ana ke ta kawai masu wannan nasu su gyara amma na ta wani ya sa amfawa shine kuma gaskiya masu mashhur suna wannan amfawa kenan ibnu amfawa shi nan روى البخاري امام البخاري يا رويته ان مسيلمه كتب الى رسول الله مسيلمه يا تبا rubuta takarda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim waya rubuta yace min musaylama rasulillah ila muhammad rasulillah salamun alaik musaylama ya rubuta kashi kashi kare wani saboda yaza wallahi yawa liban mukami wasifa ne ya za ga wani littafin da mun ci za mu karanta mu ce kai zammul mali wal jahi wannan wannan wannan ciwo kaga matsayi idan mutum yana neman shi ya bane mutum ya dinga shiga cikin masifa kenan har ya zama ma wani abu daban shi bai ma sani ba shi dai abin da yana mai kawai samu matsayin nan abin da ya sai so ya samu wannan matsayi sau aka shi ne nan aka yi a abin na jinsa sau da aka aka ce musailama kenan sau da aka ga ita tafiya ana ka Allah kyauta min musailama ai shi ne rasulillah wai kuma ila muhammad rasulillah salamun alaik gashi nan takarda amma ya ce bayan haka fa inni qad asharaktu ba'ka fil amri ce ko ushriktu ko eh da shi ya ce ni yanzu an hada da ni cikin al'amarin ka mu yi tare falakal mudar waliyal wabar dan haka kai ka dauki inda suke masu abun nan lakala wajen abun nan din su ni kuma ka dauki wajen zinariya ka ban man wajen waɗannan masu wannan masu masu masu masu masu abun nan ni ki dauki wajen raƙuma raƙuma wa yurwa falakum nisful ardi yace wancan yace kana da rabin ƙasa ni kuma ina da rabi wala na nisfuha walakin na quraish qaumun ya'tadun sai dai kasan quraish mutane ne wanda sun saba da zalunci suna ƙwaran mutane sau da aka shi babu wani abu da zai yana jawo hankali kenan fakata taba ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sai masa raddi ya mai da takarda shi ma risala bismillahir rahmanir rahim shi kuma annabi ga yadda yace min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan takarda daga annabi muhammad ne alaihi afdalus salatu wat taslim wanda manzon Allah ne shi ila musailamatul kadhab ila musailamatul kadhab zuwa ga musailama al-kazzab shi ko makaryaci gashi nan shi ma salamun ala man ittaba huda yace aminci ya tabbata kan wanda ya shiryu ba kai yadda kai ba shi ya ce can gashi nan yace amma ba yace bayan haka fa innal arda lillah kasa dai ta Allah ce tuhaman man sha min ibadi yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga bayinsa wala aqibatu lil muttaqin to yanzu ko wannan takardar da aka rubuta bata bambanta da wancan tashi ba na a yadda takardar ke ɗauka hankali da tarkibin kalman jumlan da aka yi ai da ji kai dubu ko tashi ta ne ya ce ba sai ga ce kai Allah ya kyauta saboda ka lamma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati da ba duniya sai ya ce kuma za'amara za'ama aiko rasulullah ama annahu istaqalla bil amri min ba'di sai ce to yanzu ya koma shi kadai kenan shine shugaba dan haka al'amari ya dawo wurin shi saboda haka sai ya tashi kawai da yauki komi shi yanzu shi ma zama ya hau kujerar annabi kenan shi ma zai tsaya matsayinsa wasta khaffa qaumahu fa ta'uhu haka yayi kamar yadda a fir'auna yayi ma mutanen shi ya rena hankalin mutanensa kuma su suka yi masa biyayya ga abu dai ba gaskiya ba ga abu dai ba daidai ba ya rena hankalin mutanen amma mutanen haka suka bi shi saboda haka abin nan ba shikenan walam yamhalhu Allah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ko bai maso wani jinkiri dogo ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wato abin nan ba ko bil amri ko min ba'dihi wai a ana bata hatta sallallahu alaihi sayfan min suyufi har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa wani takobi daga cikin takubbansa wa hatafan min hutufihi da mutuwa daga cikin irin mutukayen kayan mutuwa wanda suke kashe mutane fa ajjaba tsanahu kawai ya kurme masa ciki wa falaka ra'sahu ya fasa mai kai wa ajjala Allah bi ruhi ila nar nan take Allah ya gaugawan nan saka ta kai sai a fara gasa shi kafin ya zo fa bi sal qara amuna na tazawma kuma adana Allah ajaran na gani yayi saka dan in qaddara Allah lana al-baqa muwas musailamatul kadhab mummunan banna shi ma sai gobe masra'u huyayyi bin akhtab al-yahudi kenan ko nasaba nasari Allah tsare mu نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عملنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصلا من قطعنا وصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم